a wani taro da sarakuna da shugabannin al'umma suka gudanar a birnin Legas shugabannin yankin Yarbawa da kuma na sauran sassan Najeriya sun yi kira ga matasa da su cewa rikici a lokacin zaben kasa da ke tafe tare kuma da kira gare su da fisto kwansu da kwarkwasansu domin kada ƙuri'u. Oba Hamid Adekunle Makama shine basarake ko Oluwa na Kuta a jihar Osun wanda kuma ya jagoranci sauran sarakuna a wannan taro. In Allah ya yarda addu'a mu duk masoyan Najeriya addu'a mu shi ne Allah ya sa mu gama wannan zabe lahiya amma 'yan siyasa mu su fatina cewa dole sai kasa tana da kwanciyar hankali sannan ne burin su fa zai cika cewa ah, zan yi mulki a Najeriya in ba zaman lafiya ba abin da za su samu ka lura a sassan duniya yanzu duk kashashen duniya duk da za a yi zabe suna zuba ido cewa a yi zabe na gaske a yi zabe na wanda zai kore wanda ya dace da template da aka bari a dufadin duniya rage zaben kasa da aka yi dai na makon da ya gabata ya sanya wasu matasa da masauran al'umma yin barazanar cewa zaben da za a gudana a ranar asabar to sai dai kuma kiraye-kiraye daga shugabanni da jagorori na al'umma yana sauyi ga irin waɗannan masu neman cewa zaben ga dai rayuwar wasu matasa da na zanta da su a Legas game da zaben na ranar asabar sunana Muhammadu Kabir sai zan koma da muhimmin wannan zaben shine yanci na jan jefa kurata shi sa zan koma wannan zaben to wasu matasa yan wanka suna cewa su ba za su koma ba wani kira zaka gare su a su wannan yana kiran su wanda duk yace ba zai koma bai da kishin kasar shi ne shi yasa amma dai kana kishin kasar ka ya kamata a ce kai ma ka koma ba na bin bacin rai bane lokacin da an ce an daga a koma ma an daga ma sati shida ma an koma ballantana sati guda ba na bane in Allah da mu nasara muke so to ya sana malam sana malam Isa to malam Isa ya batun zabe zaka je arewa zabe ne ko a gaskiya ba zan je arewa zabe ba saboda ƙuri'a ta ta nan ce Lagos saboda haka abin da sa ba zan je zabe ba kenan a gida saboda ka tsaya ka zaɓi yancinka in baka tsaya ka zaɓi yancinka ba an baka a baya gaskiya sunana alhaji mustapha ali ina kira ga al'umma do allah do annabi a yi zaɓe lafiya a wanye lafiya mu ma yanzu hakan nan ni ma yanzu ina kan hanya ta tafiya gida domin ni ma in je kada tawa kuri'ar jama'a do allah mu yi zaɓe cikin lumana shi ma a bangaren sa sarkin fulani lega alhaji muhammad bambado tsokaci game da zaman lafiya tsakanin al'ummomin najeriya daban-daban musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe siyasa abin da ya gada kenan kowane lokaci in shiga siyasa yana zuwa da nashi irin yanayin in ka duba ka gani a baya ma ai akwai lokacin da aka yi da wannan dage dagen kuma kuma an yi kuma an zauna lafiya kuma in Allah ya da za a zo a jewa jefa kuriya eh, kamar yadda ya kamata ya zaka dai domin kara masu zaben gwarin gwiwa gwamnati ta ayyana ranar juma'a matsayin ranar hutu kana kuma wasu kamfanonin jiragen sama da motocin haya sun ayyana rage kudaden sufuri domin ba da goyon baya ga masu sake komawa jihohinsu gudanar da zaɓukan haka ita ma gwamnatin tarayya da wasu gwamnatocin jihohi sun umarci biyan albashin ma'aikata duk dai domin samun sukunin zaben babangida murai amurka daga Legas.